yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana ko dariya uban me kina yi ne da Allah duwan nabi haka nan ki kama dariya kawai kai dan b'a kake da gudu man zuli kai ki daina mono dariya wallahi za mu miki resi mutunci wallahi za mu miki resi mutunci saboda ke kin samu kin gudu an biye mu sinan kina mono dariya ko wani Allah tabbeka ya ko karke da me babur din nan ne ba ruwan ki abun da ta faru da mu kawai tun nan mun damu mun dawo gida yanzu kawai ki bari mu ki daina mano dariya fa wallahi to wallahi di abun da mu miki wallahi kenan kinja di abun da mu miki kenan kinja fa ki daina mano dariya gari to kaga kaga kaga komai ya wuce yanzu an da magana aiki ya hakuri da abin da na kai hakuri na san halinka kaga nan location din ka dube sama da ƙasa to nan cikin rami ne eh mun gazi ka tora mi ai yawwa ba na kowa bane gwamnatin ma ba na ta bane nan gurin amma kin san wancan ba ta gwamnati ba an bi a masin fa kaman ta san zuciyar mutane ne wannan nan in muka faɗa magana sama za ta yi Oke za ta fi sama yawwa ta tafi bangaren masu kuɗi za su ji talakawa ma za su ji kowa masu hali da marasa hali kowa ma zai ji za ta bi iska kenan yawwa to saboda haka ina son mu koma gefe da Allah ka mun dauka mai kyau in dai daukan nan ta yi kyau zan yi wa Alinu ya dauke ka kyamaraman din wani fim sabon fim da zai yi Alinu wanda ka da hausa kai ba ma aminu ba adam zan gwada mai magana akwai wani bidiyon waka da zai yi zaka dauki zaka mai adam goska kenan zan hada ka da mutane kala kala to da Allah ka mun bidiyo mai kyau ya fita mai kyau za miki video mai kyau mai kyau za miki video wanda ta fi wancan na gode wanda wanda mutane sun gasi za ce ta yi kyau wannan ma wannan kin gasi ma dai ya kamata a canja si to hakan ne dai amma za a canja to yanzu abin da za a yi mu koma gefe ka dauki yau ma na zo zan yi magana a yau ka rasa me mutane suka dauki rayuwa yana da kyau mu dauko wacce mace yar ruwa domin idan ba ka da ya kana da kanwa sannan idan ba ka da ya kana da yarwa idan ka ce babu to ai kana da uwa saboda haka wannan abu ne da ya shafi kowa saboda haka yau mahukunta gare ku na yau takanas domin mu zanta mu cire san zuciya mu cire mugunta mu bukatar mu hankalin arewa ya kwanta akun mai bakin magana mana zo na yi magana a yau magana a ne magana